me yiwuwa Allah ya ba su lada to shine suka ce ai ba a ce Allah ya ba su lada ce me yiwuwa Allah ya ba su lada to ka nuna min makhlukin ba gashi mun yi sallah ba yanzu muna da tabbas Allah ya karba muna da tabbas Allah ba mu lada me yiwuwa Allah ya ba mu lada me yiwuwa Allah ya karba ba haka ba ne ba <laughs> mutane suna damun su ne suna wahalar da kansu a shaya muna program ladan da Allah zai ba su kana fushi a ashe a cikin ladan ka za a ba a ba su ba zai shafi naka ba kuma tsakaninka da Allah karfin imani yasa kake jin zafin a ce an ba su lada don san annabi ko raunin imani in karfin imani ne la yuminu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu nafsi nafsi ba abin da ya hada ka da wannan abubuwa duka ba aka ce hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi yaushe ka taba tashi cikin dare kai sujada ka ce Allah ka ba su ladan san manzon Allah Allah ka shirya da su su dawo kan su sunna yaushe ka taba yin wannan sai dai a'a a'a a'a yaushe aka taba yin mas'ala kwaya ɗaya ce babu wani makhluki a duniyar nan da ya isa ya hana maulidi babu wani makhluki a duniyar nan da ya isa ya hana maulidi a share muna da program akwai makhlukin da ya sai ce kowa sai ya yi da mauludi a shi mana program da ya sai nuna zai ce ah, kowa ya yarda da mauludi kuma ba ta mukan ku lokaci abin ne tarbiyya ce ta canza ta da annabi sun alaihi wasallam ga inda ya kai muku tarbiyya ce fa ta canza wai ka hankali kowa tsakaninka da Allah menene addini mecece ibada mecece sunna salafiyanci menene ba sani ba kenan da addini da ibada da salafiyanci da sunna ka samu kusanci da Allah ba talla ba yanzu da abin da ake talla ake tana tallatawa ake ya kusancin kai ka da Allah madaukakin sai Thank you. أنا لا أنا لا أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار أنا عندما أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حسنة مطلقة فيما يبلغه عن الله عز وجل أما في بقية البروجرام ويحصل منه النسيان ويحصل منه الخطأ إنما أنا بشر مثلكم طيب، يوحى جزاك الله خير نفس هذا الموضوع نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيمية ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفضت أنه يخطئون قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ أنت الآن تؤكد ما قلته أنا أنا لا أنا لا أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار أنا إذا قلت كلاما أقف عنده ولا أتعداه وأعترف به وأقل وأنا أشهد لك وأنا وأنا أشهد لك بذلك نعم، زين إذا ابن تيمية لا يخطئ والنبي الأكرم يخطئ يا أستاذ عمرو يا أستاذ أنتم فهمتوني بطريق خطأ يلا أنا لما صحح لنا الفهم صحح لنا الفهم صحح لنا الفهم الفهم إيه؟ أنا أقول لك إيه. عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه قبل. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطئ صلى الله عليه وسلم وهو بشر طيب والقرآن أثبت له البشرية طيب. قل إنما أنا مثلكم هذه فهمناها هذه فهمناها فضيلة الشيخ وابن طيب. تيمية وابن تيمية ابن تيمية إيه؟ ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه يعني ما يخطئ يعني ما يخطئ فاين الخطا في ابن تيمية وابن عبد الوهاب عندما يأتون بحديث رسول الله جميل ويتكلمون جميل عن القرآنية جميل الخطأ طيب ما يخطئ طيب في فتاواه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 da ya kamu wanga lokaci mai albarka cikin kuma zawiya kuma mai albarka zawiya ta bayan yas kenan cikin sabon zango alhamdulillah alhamdulillah mun gode da Allah mun gode da Allah saboda Allah ya riga ya bayyana da gaskiya yanzu sauran mutane da kaga sun saura suna ta suna kuwa hayaniya suke yi gaskiya dai ya riga da ya bayyana saboda da shi anasin yayi magana ya ce kazantan luwadi ya fi kazantar molidi da ya faɗi muna haka shi aka wayi gari shi aka wayi gari da aka facaccake shi aka facaccake shi shi ya zo yanzu zai zo kawo na dalili shi dalilin ya gaza ya kasa kawo na dalili saboda dalilin da ya kawo yawar malamai sun tabbatar da cewa shi ba malami ba ne saboda ta yaya ake kafa dalili cikin addinin musulunci ko wanda bai san komi ba ko wanda bai san komai ko shi da yake yana yana magana na cewa kitabun kitabun sunna kitabun sunna ana fara da qur'ani ne sannan a zo gaba hadisi kuma hadisan nan ma maratibu na hadisi daban-daban ne don ba ya gama hadisi al-ahad da hadisin da zama mutawatiri ne isa hadisai masayin hadisai daban-daban ne kuma ba ma hadisi ya kawo da ya magana shi je kawo na magana malami yo malamin ya ce kaza kaza kuma malamin nan ko da malamin ya dogara da shi oho ba mu sani ba mun dai jiyo malami mun ji o tabi ne amma malamai sun sani malamai sun sani ban sani ba ko shi ya sani tabi in yayi magana maganar shi ba hujja bane ko sahabi ma wadansu suna samu an samu an samu matsala matsala cikin maganar sahabbai in sahabi yayi magana matukan ba yarda da ba san madogaran sahabin ba so da yawa malum ba su cika dokan maganar sahabi su kafa hujja ba suna neman su san da mai sahabin ya depend yayi magana da mai sahabin ya dogara yayi magana wannan suke son su duba in suka duba suka kamar sahabin nan ga dalili kaza dalili kaza da kaza sannan me su duba a ai sahabin da ya fadi ma ya kawo dalili amma shi Anas ya zo magana ya ce mana Safiyan sauri ya ce Ibn Husaymin ya ce ba mu san dalilan su ba ba mu san dalilan su na cewa bidiya aikata bidiya ya fi aikata laifi ba mu san dalilin su ba kuma addini ana yin ana yin shi dalili ne dalili kuma shine na farko shine mene Qur'ani wasunnatan sunnatan qur'ani da sunna shine qur'ani da hadisi malamin ya magana amma mu san dalilin cikin qur'ani da hadisi ba mu dukan magana mun mai da maganan shi kowa ya faɗi magana balantana su su suka kawo ga ka'ida su yan izala su suka kawo ga ka'ida suka ce komai a koma ga sunna a koma da kitabu wa sunna kuma kan fahimtar magabatan kwarai to magabatan nan in suka fadi magana ai sun fadi ne sun dogara da dalili yanzu muna son mu tambaya ba ana ya fito kowa ya tura almajiran shi su fito su warware muna maganar safiyanin sauri da ya fadi ko maganar husaymin da ya fadi cewa na cewa bidi'a ya fi aikata zina zina kuma Allah ya hukuncin cikin Qur'ani wala karbo zina Allah ya ce ka kusanta da zina saboda zina ba abu ne mai kyau ba kuma Allah ya ce muna da mutane annabi lutu da suka yi suka aikata aikin nan mummunan aiki me Allah ya musu Allah ya kifar da garin ne shin ana siya ya kawo mana dalilin da zai ce mana kaman wannan hadisin ya tura wanga ayoyin alkurani bai ya kawo kashe mutum ka kashe mutum ma ya fi kaje ka yi bidiya wanga magana it doesn't make sense addinin musulunci addini na masu hankali aha addini ne na masu hankali so in ka kawo hujja in ka kawo magana ya kamata maganan kan nan ka kawo hujja mai karfi wanda hujjan ka baya ture amma wanga hujja hujja ne mai rauni mu da muke ma ba ma almajirai ba ba mu kai almajirai ba ko mu she mu buge cikin seconds ko mu she mu buge wanga hujja saboda hujja ne mai rauni be ba hanya in ka faɗi magana kai kuskure ka fito ka bada an kuri ka ce malam na eh, jama'a musulmai na yi kuskure sha duba wuce wurin saboda kana maganan kana maganan luwadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya, ya ya, la'ani masu luwadi wuri sau uku ya ce sinuwa ya tabbata ga sinuwa ya tabbata ga sinuwa ya tabbata ga sau uku ya tabbata kan masu aikata luwadi kuma an maluma sun bar mun sani malamin kama ibn qayyim jawziya ya fadi sun bar mun sani ba wani laifin da aka manzo Allah ya zo ya sine da masu aikata laifin nan sau uku ko da zai fadi laifin yana fadi wai sau guda ne ya sine ma wannan laifin shi aka waye gari ga luwati manzo Allah ya sine ma wuri so uku so so uku so guda she yau aka waye gari ana sai zo hujjan shi ya kare she zai ce mana wo ibnu husaymin ya fadi wani ya fadi wani kaza ya fadi ba shine bai kawo hujja maluman shan sigarin nan ba za mu kabi su ba su su husaymin salul fawzan ibnu baz mu ba za mu su ba madogara bane kawai ba madogara bane sam akwai malaman da ake dogara da su kai imamu sayuti ya yi magana ya ce maulidi na da kyau ka ce ba ka karbi ba imamu sayuti wallahi ba za a gama shi da su wai na malaman nan ba kuma duk duniya ilimi kowa ya sani inda ka ce kai malami ne matukan kai malami ne ka malantu matukan kai malami ne ka malantu ba malamin da ke duniya gabe amfanuwa da eh, imamu sayuti amma imamu sayuti ya ce maulidi bai da kyau kai ka ce maulidi kaza kaza ibnu hajar ya ce maulidi na da kyau kai anas ka ce kaza ibn al-hajj ya ce maulidi na da kyau kai ka ce kaza ibn kasir malamin ka don ya kawo a cikin albidaya wani hayar ya kawo bai kore ya ce maulidi na bin banza bane ya gwada ya ce malikul muzaffar yana maulidi ga yanda malikul muzaffar ke maulidi amma ibn ibn ibn kasir bai kori maulidin ba kuma ibn taymiya da kuke son ku jiya maganan shin nan mu ba wawaye bane mu ibn taymiya ya bar mun sani masu yin maulidi an ba su lada saboda soyayyan manzon Allah da suke yi Allah ya ba su lada saboda wannan soyayyan kuma ya kada ce ijtihadin su ne kokarin su ne mai manzo Allah ya magana batun ishtihadi duk wanda ya ishtihadi yayi daidai yana da lada biyu wanda ya ishtihadi yayi kuskure na lada guda so ku inda kuka fari inda kuke bin ma ibn taymiya bai bi wurin ba sam kun buga kun yar inda kuke bin na ibn taymiya bai bi wurin ba sam kwata kwata kwata kwata kun bi kun bi can ne shi ma ya haka amma yanzu kuke son ku juya maganar shi na kuma maganar shi nan bai juyuwa o bai juyuwa sam yanzu aka aya ko babban malamin ku guda da ke Najeriya Sheikh Ahmed Bamba ko shi da ya fito yi magana mai fadi ni dangi na ne saboda ni ba Bamba ne da ya fito mai fadi ya fadi ya ce magana nan na cikin littafin Ibn Taymiyyah amma shi daga baya ga an share magana dama yake ku hayinai ne masu hayinci ne inda ka ce da gaske kake yin addini kana yi da gaske ne ba propaganda a cikin addini ba propaganda kamar zuwa kama mai da addini kamar politics kamar npp da ndc ko ya npp suka yi kirki ndc ya ce ba su yi kirki ba addini ba politics ba ne addini ana yi ne saboda allah muna yi ne mu sami yadda allah mu je da shi halki yau mu je mu shiga aljanna amma hanyar da kuke bin na kun kauce sam don ta yaya mutum zai zo ce maulidi maulidin da mai ake yi wurin maulidi har wani dan iska da ya zo kwanta ta maulidi da luwadi har ma ya ce luwadi ma ya fi maulidi shi dai ya ce yalinge su fara yin geke da kuma kuma a hankalce a hankalce kuma cikin situation da muke cikin ga wanga magana ba mu bukatan shi sam sam sam sam saboda me yasa na ce haka yanzu ana fama a shigo mana da wannan abin nan kasan mu ne fa kowa yana kiyawa arna ma masu bautan turu ma sun ce ba su yadda shi a ce wani samu wanda yake shi ya ce shi musulmi ne kuma yana dawa yana cewa shi malami ne kuma yana dawa yana cewa shi ahli sunna ne hakuri so stood so low ya stood so low wan ba malanta bane wan bai taba yi ya zama malanta wan maganan jahilai ma ba su faɗin maganan ga jahilai ma ba su faɗin maganan ga mutum ya faɗi maganan ga sha samu munafukai munafukai ko da ke mu gode da Allah duk wanda ka ga ya fito yana sport hana su duka wallahi ba wani mutumin kirki ba ne mm. ka gan shi daga idan hayaniya ko mm. wani rikicacce mm. ka gan wani mutane wani iri binan mu ga munan cikin su no cikin su no cikin su no mutanen da suke malamai ne sun fito sun ce wannan fa ba daidai ba ne duk da ba mu son ka ga wani adalci kenan adalci kenan amma ko yansu malamai kuma cikin su kuma su munafukai ne ba su fito fili ba kamar Yusuf yaya yanda ya yi makari radin nan da makari ya zo magana radi ya kira sunan makariyo ya kamata kuma magana anas ya dai magana ya fito ya fadi ya kira sunan anas tunda ba yana tsoro anas ne addini nan muna yi saboda Allah ne ya fito ya kira sunan anas saboda jama'a su san kamar da anas yake mm-hmm. kai boye magana ba munafunci cikin addini me Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu ihdilu aqrabu littaqwa ko da wane ko da wane ne ko da wanda yake kake kinshi to the send enmity ne kai ta ko kololuwa enmity in abu ya shiga tsakaninku ku kamar adalci ka faɗi adalci kamar adalci amma yau mutane mu maluman izala sun ba mun gane kamar su ba adalai bane don yadda magana yake fitowa su fito su fadi magana ya fito suna fitowa ne su faɗi da karfi kaza kaza kaza an yi bidiya an yi shirka wani ya ce wuri kaza ya kaza to yau kuma ya kamata mu ji su mu ji su su fito kamar yanda suka ga kamar wanga magana min magana ga da ya faɗin ga sun shurun wannan ba daidai bane cikin addini kuma su suka bar muka san haka don suke cewa wani barna ya zo in kai shurun kamar kai magana cikin barnan ne sai yau barnan ya zo suka yi shurun me suke son su gwada munafunci kenan kuma waɗansu su sai su zo su yi magana wadansu shi su su yi magana suka yi magana ba su yadda su buga sunan anes wadansu su suka yi magana ba su yadda su buga sunan anes shi su yi magana suna kewaye kewaye ba kewaye kewaye da aka yi ba fadi sunan anes mutane su gane kamar anes nan kaga mu muka faɗi hanga mu da shi ba a kidi mu ba dai bane mu tijaniya ne mu mun fadi an ce a ah, wayan nan su suna adawa da shi ne ku ku fito ku ne yan wayen shi ku fito ku gaya mai gaskiya wani abin da ka fadi nan kuskure ne wani abin da wani ya fadi nan kuskure ne saboda dalilai kaza da kaza da kaza waɗansu sun yi amma wanda suka yi na munafunci ne ba yin munafunci cikin addinin Allah Allah ma bai son munafukai Allah bai son munafukai ya kamata ku fito karara kamar da professor makare zai magana moliji da ma magana ma ba ku fahimci magana shi ba aka juya mai magana kun fito ne ku mai raddi ku da kwarkwatan ku da komin ku fito kuma raddi shi aka waye gari wani ya zo yi magana mai muni kamar wanga magana wanda ya zo yana kafafa ma yan don wani yana kafafa musu ne ko da ka yadda ko ka yadda yana kafafa musu ne wallahi yana kafafa musu ne in an zuwa na magana shi ku ce bidiya bidiya bidiya bidiyan wallahi ko kuma kuna aikata abubuwan da manzo Allah bai yi ba in dai fasara kuma fu fasaran ku na bidiyan nan ku je ku kawo ba malaman tun daga magabata tun daga karni na farko har zuwa karni na uku har zuwa karni na biyu zuwa karni na uku ba malamin da ya fasara bidiya yana kuke fasara bidiya kamar duk abin abin da manzo Allah bai yi ba duk abin da manzo Allah bai yi ba bidiya ne wanda bai yi ba ya shiga wuta wanga wanga fasaran kun ga. fasara ne shazi kuno ku kawo ga bidiya don fasaran kun ga, ba fasara bane saboda addinin musulunci addini ne ya zo for generations ne Addini musulunci ya zo ne for generations ba addini ne ya zo ne for wani generation kawai ba a generation shi ya zo mu ba. so akwai abubuwa da yawa da zai zo addini musulunci ne ya karbi wayan abubuwan nan ya kara cikin addini yana da addini ne ya progress ai akwai hadisi da manzo Allah ya ce kara gara masallaci yayi kara kawo ta masallaci saboda aka kawo ta masallaci na lokacin hankalin mutane daga yin ibada yau mutambe mutambe mutane wa suka fi zuwa shehu sun kawo ta masallaci masallaci ma a sa mai air condition a sa mai eh, tv su ake yi wahabiyawa kuke yi kowa ya san wanga magana wahabiyawa suke yi amma man aiman alisi manzo Allah ya faɗi haka nan ya ce masallaci a kara gara shi a gara shi da istan yana kar har mutum ya zo ibada yana lokan hankalin shi amma an waye gari duka shegu zo kullum zo ta zama mutane bidiya bidiya amma mun mun san asalin wallahi mun san asalin inda batun bidiyan ga ya fito don lokacin da su Muhammad ibn Abdul wahab ya zo ko ibn Taymiyyah bai fasara bid'a yana kuke fasara shin gaba ko ibn al-Qayyim al-Jawziyya bai fasara bid'a yana kuke fasara wan gaba Imam Zahabi bai fasara bid'a yana kuke fasara wan gaba Ibn Kasir al-Majid ibn Taymiyyah shi ma bai fasara bid'a yana kuke fasara wan gaba Ibn Abdul wahab ne yazo iske mutane suna addini addini musulunci ne yazo ce musu kullu bid'atin dalala su duka yan bid'a na aka kashe su saboda ai aka dibiya maka bid'a aka ce maka kullu bid'atin dalala wa kullu dalalati fi nar which means ka je wuta kenan kai da kafiri duka ba babanci ba bambanci shi yasa shaka bi ta kan wannan hanya aka aka kashe su aka kashe wayannan mutane she yanzu aka ana so a zo a dura mana wannan fahimta dole dole dole dole mu karbi kuma wallahi kukuna yi bude wanda bid'a ne ba wani mahaluki da zai kawo mana dalili cikin Qur'ani ko hadisi musabaka gwada mana inda ya fito a gwada mana musabaka inda musabaka ya fito ba ya gwada shi da kullum a zuwa ce muna eh musabakan nan mu muna yi kaza kaza a ba ka yi ka ce min musabaka ba addini bane ba ka yi ka ce min musabaka ba addini bane bai yi san musabaka addini ne kurani yake zuwa karanta wurin addini ne amma ku she ku zo kuna musabaka amma kun ce wannan ba bidiya bane she duk wani ma'aunin da ake da doki musabaka a aji an ya doki molidi a dibiya kan wannan kan wannan masayi yi daidai akwai wani malamin su daga Sokoto ya ce maka duk wanda zai ce maka eh maulidi bidiya ne amma yana musabaka wai yana maka hankali ne wai ya kamata ka mare shi ma malami munkiri ne kowa ya sani amma kuna yi akwai bidiyoyi da yawan da kuke yi amma da yake ku ba ku son manzo Allah kuma ku ni dama ni farko ni ban sani ba amma daga baya dake yanzu na ji shi na zo na gane dalilin abin da sa ba ku son maulidi wasu da yan shiya fatimiyu suka kawo aba ai yau an rana kawo abu ma ku kofi facebook live nga ba har ne kawo ba ba ku kofi kuna doka kuna kuna kuna wazi ba kuna kofi mu duka mun kuna yi sai isa bai yi ka lokaci wasu saboda wani ya kawo a ah, wanda ya kawo wannan abin ya saba ma shari'a shi zaka duba aka ake addini ba son zuciya bane a ah, da aka za a auna auna molidi a dibiya shi kan ma'aunin shari'a me yasa malamai suke kiyasi akwai abubuwa da yawan addinin musulunci qur'ani da hadisi ba su yi magana kai ba amma maluma suna kiyasi ne saboda suna kallon shi su ji hadisi kaza aya kaza kaza kaza kaza ya doki nauyin kaza sha dibiya kai sha yi magana sha cire hukunci aka ake addini ba son zuciya bane amma ku kun ta ku da fahimtar ku ne kun taushi ba ku son ku karbi gaskiya duk wani dalilin da aka kawo da mun ka ce mai dalilin nan dalilin ga wan an ya doki dalilin a sai aka ga dalili ai moliji shi ce maka bai yadda ba ko ba mu muka fara yi ba ai ibnu hajar ibnu hajar ya doki hadisi da manzo Allah ya suke yazo suke yahudawa suna azumin ashura manzo Allah ya tambaye su me yasa dalilin suke suka ce saboda wannan rana Allah ya sa maka da annabi Musa alaihi salam shi manzo Allah ya ce ai mu annabi Musa ya fi zama cancanta ya zama namu annabi Musa ya fi cancanta ya zama namu isa mu muka mu fi cancanta mu yi wannan azumi mu muka fi cancanta mu yi wannan azumi shi ibn da kafa wannan dalili ya ce a an yayi an yayi da wannan dalili ayi maulidi aka manya manyan ahimma suke kafa hujjoji na yin molidi sha waye gari a samu wani mushe ya fito a babu ya zo ce maka ya zo ce maka maulidi ba ba addini bane kai dai ne ba addini ba kai kai kai shazi ne cikin addini kai ne shazi cikin addini kai kuma wallahi wallahi kuma waki ma yana ta ku kuma hadisan manzo Allah ke ta ku don manzo Allah ya ce bai yi al'umma shi su tattaru kan wani abu abin ne zama bata yau duniyan yau ga a duba mutanen da suke yin molidi wanda ba su yi molidi wanda ba su yi molidi kankani ne minority ne ku kenan aka kasa musulmai 100 ba ku kwasan 3% mai kyau masu yin maulidi sun linka ku annabi kuma ce bai yi al'umman su tattaru kan bata inda matukan al'umman kaga sun tattaru kan wani ba bata bane isa ku kuna ta hadisin ma amma ba ta ana yaudaran mutane da watun wo sunna sunna she mu rasa wani sunna kuka zo kai ko kawo garinga tunda kuka zo mana raina mutane ba sunna guda guda ana sai zai gwada mana ba sunna guda da mun kira suka kawo garin ga ba shi mu sun zo sun iske iyayen mu na sunna o iyayen mu cikakkun yan sunna ne kakannin mu cikakkun yan sunna ne su an zo an iske su suna sunna don suna bin mazabin ashaira kowa ya sani mu iyayen mu yan sunna ne cikakkun yan sunna ne in wani batun gemun gani kun zo kun suke yayin muna tare gemu don shehu ibrahim kowa ya ga gemun shi manyan malaman mu ga su alhaji haruna su shi ma shehu abdullahi mai kano duka manyan malaman su duka suna da gemu ga shehu mu shehu ma'adam nisa duka suna da gemu yasa wani sunna mun kire tun da kuka zo kuka kawo cikin garin ga garin da muke ga ko a gwada mana guda ba shi dangalin wando kuma ai wannan dai shi wannan wani abu daban ne wannan wani wani fanni ne daban wannan kuma rashin fahimta ne suke cewa dangalin wando don wanda ya fahimci addini ma bai zuwa ya ce a sa dangalin wando by force zamanin na mai aka yi manzo Allah ya baraka sa dangalin wando saboda ana sawa ana sawa na yi takama da shi ai da sai na abubakar da tambayi manzo Allah manzo Allah ya kai baka cikin saboda ba kana sa ne kai takama kai girman kai ba shi maluma suka gane suka gane a'a bai ba sa wannan duka da Allah manzo Allah na sai kore girman kai da takama ne kawai ke da haka malamai suka fahimci kaga wannan fahimta sa dangalin wani dole wannan fahimtan jahilai ne fahimtan jahilai ne ba dole ne ka sa dangalin ba wani sunna guda da munkirai suka kawo cikin garin ka fadi da kowa ni kuma na fadi ni na fadi maganan ga in akwai ai suna ji su kawo ai suna ji su kawo suna guda da suka zo garin ga ai garin ga sun zo ai suke an zo ai suke ana addini da rashin kunya a zagi babba duk wani mai mutunci duk wanda ka san yana da mutunci garin ga mun kira suka zo sun ci mutunci mai shi ne sun zagi mai sun walakanta mai shi kowane ne aka suka aka suka suka zo suka yi aka suka zo suka yi menene sun zo sun suke garin ga ana mutunta malamai yau darajar malamai ya zube wallahi wa biya suka kawo darajar malamai ya zube wa biya wasu ka kawo saboda shi ya kamata mu duka mu gane addini ba ba joke ba wasan yara a addini ba wasan yara bane ba kuma politics bani ba party na ka kace kana auren anes in Anas yayi shirme kamar inda yake zuwa ya fadi wayan shirme yi wane ne yanzu ga dan buga muku wani magana wani balarabe ya fadi ina son anes ya ji ko bai ji ba ya kan wanga magana mm. dan buga muku dan buga muku kuji انا سياتو زوايا ردي كون لما كان اكو بيتو زوايا انا عندما اقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم معصوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بحسنه مطلقه فيما يبلغه عن الله عز وجل اما في بقيه الامور فالرسول يخطئ ويحصل منه النسيان ويحصل منه الخطا انما انا بشر مثلكم يوحى الي جزاك الله خير نفس هذا الموضوع نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيميه ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفضت أنه يخطئون قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ <laughs> أنت الآن تؤكد ما قلته أنا <laughs> أنا لا أنا لا أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار أنا إذا قلت كلاما أقف عنده ولا أتعداه وأعترف به وأقل وأنا أشهد لك وأنا وأنا أشهد لك بذلك نعم زين احسنت حلو اذا ابن تيميه لا يخطئ والنبي الاكرم يخطئ لا اله الا الله يا استاذ عمرو يا استاذ انتم فهمتوني بطريق خطا يلا انا لما صحح لنا الفهم صحح لنا الفهم صحح لنا الفهم الفهم ايه؟ انا اقول لك إيه. عصمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عصمه مطلقه فيما يبلغه عن ربه قبل. اما في بقيه الحياه الاخرى فهو يخطي صلى الله عليه وسلم وهو بشر طيب والقران اثبت له abin da abin da ya faru cikin bidiyon shine shi journalist yana tambayan yana tambayan shi malamin munkiri ba sarfin. yana tambayan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuskure shi ce eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuskure amma ba kuskure cikin abin da Allah ya yi koshi da shi ba amma manzon Allah na kuskure shaka tambaye shi ibnu taymiya ko ibnu da ibnu abdul wahhab fa shi ibnu yace ibnu taymiya da ibnu abdul wahhab ba su kuskure a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ana bai taba jin wanga magana ba ya taba zuwa magana ga musu raddi ina son mutane su gane kamar munafiki ne kuma makaraci ne yana kaya yana kare akidan shi ne wallahi munafiki ne kuma makaraci ne yana kare akidan shi ne ga kuma sakan video don buga don buga muku ku ji video su muna da su dewa mun tattara duka kamar yadda yake zuwa da cewa na da video sai bugan nan mu muna da mu muna da wannan namu buga birjik wani ya ce muna wai manzo Allah bai da albarka muna da shi mun buga akwai ranar bugawa mun buga akwai ranar bugawa a samu hankuri mun kiri ne eh munkiri ne tun mu da gudu riga kafirai ne zo ana raina muna hankalinmu ne kawai a za a ce mana wo yan faila sun yi kaza kaza ka hada bumbas ka hada bumbas wanda ya taba nuna takalminsa ba aljanni aljanni ya fita jikin mutum takalminsa takalminsa takalminsa aka ce aljini ya shiga jikin wani ana mai ruk ana mai ruk ka hada bumbas ka hada bumbas wanda ya taba nuna takalminsa ba aljanni aljini ya fita jikin mutum takalminsa takalminsa takalminsa aka ce aljini ya shiga jikin wani ana mai ruk ana mai rukiya baya fita aka rasa yadda zai aka zo aka bashi labari yace ku doki takalmin nan ku je ku nuna mai aka doki takalminsa aka je aka nuna da mai shi ana nuna ma wannan wadda ake fidda ake fidda wato aljani a jikinsa nan da nan aljanin ta ce ta fita to wan ba ne hankali bane ai wan rena hankali ne an rena mana hankali ina yau garin ga an zo an ce wani shehu ne aka yi ma wani rukiya ana ta rukiya ana ta rukiya aljanni bai shiga haka zaka dauki takalmin shehun a gwada da aljanni aljanni ya fita yau da mu ba mu da ba mu da kanmu an ce mana mushrikai an ce yanzu haka malamin na mushriki ne ko a mushriki bane Anas a ishu ah, Anas ya zo yi magana muna turo questions to Anas ne Anas ya fito yayi magana shi wanda ya magana ga mushriki ne ko a mushriki bane don magana da yayi na irin shi mutanen mu ke yi a ce su yi shirka Anas ya zo goya wai magana ga wanda ya fadi nan mushriki ne ko a mushriki bane a ce an karanta ayan Qur'ani dungun Qur'ani dungun an karanta ma wata aljanin ya kifta shi da aka doko takalmin banza takalmin wani malam wa ibnu bas wa ibnu bas malaman shi garin ga wani doko an doko takalmin shi an zo an nuna an zo an nuna aljanin ya fita wani renin hankali ne an rena muna hankali sha ba ta daman mutane yan faila sun ce kaza irin wannan kasat kasacin nan wallahi mu muna da shi dewa amma amma duk wanda yake malami duk wanda yake malami ko da ko da kin ba malamai bane wanda yake malami wallahi bai kafa hujja da irin wannan kasa kasan mm. ana kafa hujja ne dalili da cikin littafi ko kurani da hadisi amma duk wanda kaga ya je ko kaset yana gwadawa a hujja ta kare ni in akwai hujjan ba da kowa na abubuwan saboda mu duka mutane mun bambanta kuma ana cewa oh, wannan abubuwan da ake fadi wurin molidin saboda shi aka ce wai yazu billah wani magana hankali bai duka wanga magana hankali ma bai doka an ce saboda wannan abin nan da ke faruwan nan saboda shi wurin moldi ana maganganu ana kaza kaza in da shi mai hankali ne kuma shi adili ne da shi aje molidin nan gefe haka shi ce aiki kaza bai da kyau a duba a gyara amma kai ka bai yana ka da filin wuri kan moliji ka gwada ba duniya kana kin moliji isa yau wani magana za ka zo ka fari mu yadda kiyayya na ma ya kai kololuwan kiyayya har ka kana faɗi wanga kazamin magana wanga kazamin magana kuma ka ba mutane da suke giya cikin zango ka ba su chance ne wallahi you give them chance ka ba ka ba ka ba wannan chance ne kuma yana magana littafi yana magana littafi in alas in alas adili ne kuma yana son addini ne ya gyaru ya je da ko alokudi duriya na ibnu Abdulhadi, akwai maganganun da aka fahimta ibnu taymiya maganganu ne na guluwi na wucewa hankali kamar yadda ke cewa dai doka dai ko littafin yan darika kaza kaza an ba shehu ibrahim an ce kaza an ce shehu tijani kaza an ce akwai wannan maganganun nan muna ma wannan suka fi wanda ke cikin jawahirul ma'ani akwai irin wannan maganganun masu muni cikin alaukuri duriya ya taba zuwa ido kai kana ta mutane ya sha ruwa da da cikin shi amma dai ya ce shi shege ne ba ya yi ya ce shi shege ne gobe kuma komo muna jiran shi ba wani malami na dai ba malami malaman kasu tanka shi malamai kasu tanka shi a ban mu da irin shi saboda wallahi wallahi wallahi muna sauraron karatun shi ba mu ga wani abin da yake wayewa ana zuwa ne kawai ta jan karatu ana jan dadin murya wannan kawai shine karatu ba abin da nake so mutane su gane kenan a zuwa ana ta muku dadin baki eh zakin zakin murya ana jan karatu wallahi ba shine karatu ba ba shine karatu ba sam amma mutane suna ruduwa ne da wayannan wayannan abubuwan nan kuma manzo Allah ya tungura mana siffan su cikin hadisi da ke cikin sahih buhari manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya raba ya raba ganiman yaki wani ya bullo cewa manzo Allah ko manzo Allah ya adalci la ilaha illallah shi manzo Allah ya ce ni ban adalci ba dai adalci hmm. mai shi na an siffata shi sahabban sun siffata shi mai gemu ne mai kwalkwali ne kuma ya yi sa dangalilin wando manzo Allah su sai na um, eh, umar da su fi da wuyan shi manzo Allah ce ku bar shi wannan zamanin shi jikokin sun bullo duniya yara ne kanana masu kananan shekaru kuma wawaye ne ba su da hankali kuma suna ce su su ce ba mutum kafiri abu ne mai sauki ne su. su ci kafurta mutum abu ne mai sauki kuma suna karanta kur'ani bai wuce makogoronsu isa kar mutane su rudu da wayan abubuwan suna karanta kur'ani bai wuce makogoronsu kuma ya gaya ma sahabban fa sahabban da suka ga manzo Allah yana sallah ya gaya masa ce kun kun ga sun saya wan sallah kun rena da sallan ku in kun ga sun saya wan sallah kun rena da magana kun rena da sallan ku amma aka waye gari aka waye gari wannan mutane nan ga sun bayyana muna ganin su sun bayyana sha sabon su kamar cikin gwamun ga wani wani shaki ya bullo shi wo shi ba mu kaza ba ba mu kaza ba shi da yayi wani abu ne da ya zauna saudiya saudiya je zauna jallabiya ke rinkawa wo in da gwada mana inda je karatu da ke ganin ya taba karatu ne ba don facebook ya zama free ba isa ya kamata mutane su gane wani abu a mu ya zo face mu direct zai muna kuma wallahi mu muna kunyan akwai saboda yan wayen shi muna su ko alaka mai karfi tsakanin mu ba don wannan ba da kaman shin nan bai isa mu yi magana zai bude bakin shi ba wallahi bai isa ba ni ni yana kaman yayana ne don ni baban wai yayana ne da mu ba mu yi mu yi magana kamar shin nan ya bullo ya zo yi magana ba amma wani na cin albarkacin wani duniya da muke wani na cin albarkacin ya ci albarkacin ya ci albarkacin shi ne amma kamar shin ga ai addini yana neman mutane masu kamala ne su zo su yi magana cikin addini amma ba kai ba kai inda yi magana addini mai kasa ne mai kasani cikin addini Karatu ma bin anas anas anas shine shine karatu ko bin anas shi ga wanda ka san addini kai abibun nan kake fadi na abibun nan saran ka ne cikin karatu abibun nan saran ka ne cikin karatu shi ya ce ya karatu ne fa ba ya yawon bin mutane ba ne ya karatu kai na kai karatu shi neman kudi ka kaje yi ka je dun ka jallabiya ne sauran wurin fildin ka kenan fildin ka kenan so ya kamata mutane su gane wani abu mu muna yi mun san da wanda muke send message mu message mu kwasa ko mu ya kai daidai wurin shi mun san da wanda muke yi kai ba ka isa ka fari magana mu tanka ka ba kai ba ka isa ka fari magana mutan kaka ba ba ka isa ka yi magana mu mutan kaka ba mu akwai waye na muke tankawa ko anas ko anas bai isa mu tanka shi amma mu wala mu fadi ne mutane mu da yawa su ya bata mun fadi ne mu consolin su amma duk wanda ke da hankali kuma ya cika ya sa abin da ke ciki ya san anas ba malami bane kuma ba hanyar malantaka ya kama ba ya sani wanda yake da hankali kuma yake da tunani duk wanda kaga suna fama ah, ana ana ta faman kaza kaza wallahi munafukai ne ba kuma ba su damu da progressin addini ba su addini nan ci a gaban addini nan bai dame su ba yau moliji dai wallahi duk wanda dai ce wai ya damu da moliji wallahi kare ya mutu da ushin kura ya mutu wallahi ka mutu saboda molijin nan ba mu ba mu gana wasa ma muke yi in ka je ka ga wani ruwa ko yemen aka gwada maka mutane yemen nan kai mutan ga mutane ka convince su mun ga mutane kaje Najeriya kaje na kaje na garuka duk duniya ko ina ana sar ana wanga abu shi wanda bai sa abinda kai ke ciki bai zo wani maganar lalaci ya maganar shirme Allah dai gyara muna kawai Allah sa mu gane addini saboda akwai akwai masala akwai masala sosai hal mutum ya faɗi wanga magana yi shiru a yi shiru mutane kuma walan suna bin bayan shi amma ko da ke alhamdulillah ni duk wanda na gani gani abin anes ya yi da magana na anes ya wallahi ka gashi rikitacce ne ko dan wiwi ne ko dan kaza ba wani mutumin kirki ba ne ka gan su ba wani mutanen kirki ba ne kana murin gan su mun san su masu wasu sai wallahi daidai fadi kuma ka tabe shi kawo dalili bai yawa ko malamin nashi ya kasa malamin nashi ma ya kasa kawo dalili malamin shi ma ya kasa kawo dalili isa mu dai mun gode da Allah alhamdulillah wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode da Allah ana ah, da wani ma video guda ma ya kamata buga eh ya kamata in buga akwai wata yaya ta yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ji magana na ta fadi na a ji magana da yare nan ta fadi a ji magana da yare nan ta fadi ah, ku share mana program yaren ta yi magana mai kyau magana nan kaji yana rasa zuciyanka ne kai masoyin manzo Allah kuma wurin walli ta yi shi wallahi in ka ji wannan maganar ta nan za ka yi farin ciki ka ji daɗi yari a kankanuwa kuma ne she wani ya zo ya banza ya ce ila rasul sallallahu alaihi wa sallam bidayatan assalamu alayka ya rasulullah na'am na'am ya sayyidi ya rasulullah رحلت عنا رحلت عنا يا حبيب قلوبنا من هذه الدنيا وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء نعم يا سيدي يا رسول الله ها نحن اليوم ها نحن اليوم أصبحنا في زمن المعروف منكر والمنكر معروف ها أنا ها أنا يا سيدي يا رسول الله من بلد الأنصار موطن الإيمان والحكمة يمن الفاتحة الصالحين أبعث إليك هذه الرسالة إنا نعاني من جاهلية هي أشد وأمر من الجاهلية الأولى جاهلية أصبحت العبادات طقوسا خاوية خالية من معناها الحقيقي جاهلية قتل النفس المحرمة فقد قتلت الطفولة ووئدت البراءة جاهلية جاهلية عصبية عمياء جاهلية التسابق إلى أعدائنا اليهود والنصارى جاهلية التخلي عن الأخوة والنصر النصرة للمظلومين جاهلية التعري عليه وسلم وما نحن عليه اليوم من ظلم وتخبط وضلال ما هو إلا بتقصيرنا وتفريطنا وتخلينا عن مصدر عزتنا القرآن الكريم وقد قلت يا سيدي يا رسول الله شاكيا لربك يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا مهجورا في تلاوته مهجورا في تدبره مهجورا في العمل به مهجورا في التحرك به وقد أرشدت الأمة بقولك لقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ألا هل بلغت ألا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد نعم نعم نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة فجزاك الله عنا أفضل جزاء ولا حول الحمد لله الحمد لله الحمد لله توا إيرو وان شياك إيرو مولديو واي نابو بون سواك إيرو مولدي يا بون منزو الله نيكما والله إن كان أجين كما سيو منزو الله نراسة زوتي ينكا gashi walansu kuma ga yan saudiya nan su suna yabon da wahab ne ibn abdul wahab maulidin shi suke yi amma wannan wasu ba shaida wannan addini ba ne wannan ba addini ba ne ko ba suna yi saboda ba su lada ba ne an gani yayi ai akwai bambanci wan yari a karama ta wata yabi manzo Allah wayan nan kuma sun dai su abdul wahab suke yabo amma shi zo shi ko bai yayi maulidin manzo Allah in ka tambaye su kuma dalilin babu dalili shi hayaniya don da akwai dalili ba za a yi sharri ba wallahi akwai dalili ba sharri kaga rashin dalili ke kawo a yi sharri a ta hauragiya ta kuwa ta hayaniya dalili ya kare inda akwai dalili da ba wannan duka inda akwai dalili akwai dalili kana kawo dalilin ne in ka ce molidi kara yi molidi wa ya ce kara yi kai ka ce ba annabi ya fadi ba Allah ya fadi ba kai ka ce Allah ya mana mun gode ma Allah mun gode ma Allah kuma an zo maganan bidiya bari dan taba wurin na wannan fanni saboda wurin suke bata mutane Allah ce maka manzo Allah bai yi ba manzo Allah bai malamai ba su fahimci bidiya haka ba abin da aka cewa shine bidiya shine abin da ya zo yana karo da abubuwan da manzo Allah ya zo da shi kuma aka ce wannan abin nan addini ne to a gwada mana ta ina maulidi ke karo da addinin musulunci a ja aya ta ina maulidi yake karo da addinin musulunci babu babu ba shi ba wannan wurin ba wannan wurin shaida ta yawon karya ta yawon kuwa sunna sunna she mu tambaya ni she kula ce sunna sunna ko ba sunna ko gudan da kuke kawo tun tun ya sunan shi mala abdul samad da ya kawo sunna garin ga kuma singa ba wani ya kawo izala izala ya kawo wahabiyanci garin ga ba wani sunna da za a ce mana gashi da ya ya kawo ya gwada da mutane sun fahimci wannan sunna sunna ana sunna ba yau ba don cikin alwallama akwai sunna akwai farilla mm. cikin alwala ba mu yi ne aure ba sunan manzo Allah bane ba mu yi ne a gwada mana to mun rasa wani sunna ne ko dai sunan zagin mutane ne to wannan kuma mun san ba sunan manzo Allah bane sunna sunan zagin mutane a zagin babba a zagin wani a zagin wani ba sunan manzo Allah bane saboda akwai tarihi manzo Allah cikin tarihi manzo Allah akwai inda wata sofuwa ma manzo Allah ya karbi ta kaya ta ce ana ko ta ba manzo Allah ta ce tana ba manzo Allah wani kuma ko ni yaro ya bayyana kiran yaro Muhammadu ka kiyaye ka ce ai ni ne Muhammadu ni ne Muhammadu ta ce ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah mu tambaye kanmu mu tambaye kanmu yau mutanen mu da suke cewa suna tabbatar da suna irin wannan hali suke da shi sakaran jana ji shi shaki na cewa wo sunna ana yi suna da zafi da menene alhali ya manta Allah ya ce walau kunta fazzan galizan qalbi lan fawdu min hawlik ya manta ne wa bima rahmatin limta lahum sha Allah ce walau kunta fazzan galizan qalbi lam fawdu min hawlik mu Allah ba mu aiko kai manzo Allah ka zama mai zama mai kausassan ra'ayi kana masa a mun kawo ka ne ka zama mai tattausan magana wurin magana kana magana cikin kwanciyar hankali kuma yace wa shahiru min fahimar kai shawara da sahabbanka Allah da kanshi ya gwada da manzo Allah wan shi wani zai ce maka ana zafi sunna ya kamata yi zafi zafin na ya zafin na fito malamai sun ce ibnu qayyim jawzan malamin shi na faɗi cikin ilamun wakin yace duk abin da zaka gani duk abin da zaka gani a ce maka addinin musulunci ne kaga abin na abin da yana takura da mutane mutane yana gajiya wurin yin wannan abu ka gane a addinin musulunci bane a zo wurin abin na wurin masala maslaha wurin da za a samu hadin kai a ce a ah, san bai yi muka za kaza wannan ma abin ba addinin musulunci bane saboda addinin musulunci ya zo ne ya koyar da mutane a inda za ta samun maslaha ana samun jin kai da mutane ana kula da mutane ana respect kowa addini musulunci kenan amma inda za ta takura fahimta ce shi ne a ba addini musulunci ba wala daban kuke kuma wannan magana magana manzo Allah ne ba zalla magana shi bane magana manzo Allah hadisi ne amma yau mu tambaye kanmu mutanen da suka ga wannan magana suke cewa sunna sunna sunna in ka je sun takura fahimtar su ne su kaza kuma wallahi ana yagan su ma ba shi, ba ciyawan shiga musulunci wallahi yana ganin su ba shawon shiga musulunci don ana ga kamar su ne al-qaida su suka suka extremist extremist da suka bayyana cikin musulunci duka cikin wahabiyawa suka fito waye isis daesh kuma oh, akwai video su ni na kawo videos akwai na kawo wani malamin su ne malamin saudiya ya ce wanga daesh da aka sani al-qaida isis duka ba wanda yake cikin littattafan mu mu salafawa cikin littattafan suka ga wayannan maganganun na suke suke suke tabbaka wannan ayyukan da su boko haram ga duka cikin littattafan mu ne suka ga suke tabbaka wannan ayyuka amma an waye gari an waye gari ga afghanistan wani ya bula surun molidi wannan last year kenan last two years last two years suna wurin molidi suna yabon manzo Allah wani zai sa musu bomb yan waya don anas wallahi ina shi ma na da irin wannan opportunity mu wala mu ya samu na bomb wallahi abin da yake fadin ga duka abin da yake fadin ga duka wa ana wurin maulidi na ana yabon manzo Allah ana ana kama manzo Allah shi ya mai ciwo don Allah ka ce kana son manzo Allah kana kana bin sunnan shi kai wanga hankali ma bai doka hankali bai doka oh gashi hankali bai doka kairuwan ya faru da yawa ba guda ba ne ba biyu ba ne ya faru da yawa bai misaltuwa ya faru da yawa amma allah dai ya gwada mana gaskiya shai dai wanda dama bai son gaskiya ne ha don allah kuma shirya hannun allah yake ba yawan ka ba ba yau she mu duba ma yau da aka ce ana wazi ana da wani wazin mutane kai ka shiryar da su mutane na kai kana tare da mutanen kama suna zuwa club kana kai anes yare da kake tare da su mun sani yayi akwai wanda ya bisa kan rago an san shi in kana magana mushrikai mushrikan suke tare da kai don mu da muke zama ta kama mun je kabura mu bisa kan rago ba Allah dai gyara mana kawai Allah ya muna Allah ya muna amma yau dai gaskiya ya riga ya bayyana shi da wanda dama bai son gaskiyan ya tafi alhamdulillah mu dai mun gode da Allah mun gode da Allah alhamdulillah alhamdulillah damu ba wani danwa ya karanta da Anas irin irin irin yaren da Anas zai fi ganewa don Anas ya fi gane wannan yaren irin abin da muka fani bai ganewa ya fi gane akwai yaren da shi ke ganewa

jama'a a share a share program nan sosai saboda yayi muhimmanci sosai eh yana da muhimmanci sosai saboda eh yana da muhimmanci sosai saboda yau za mu yi magana kan batun musulunci ne na farko yau wasu sun shigo cikin musulunci suna muna barna kuma manyan arna zalla ne suke cikin mu suke muna barna duk wani hujjan da ya kamata a ji ko wani ayoyi ko hadisai ko zancen maluma duka malam sisi ya riga ya ba da wayannan hujjojin duka da ayoyin to mu kuma za ba yau baki baki nake ciki eh ina cikin baki baki saboda daga ranar da aka taba janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bacci ba mai bacci ba mai cin abinci ba mai yin komai sai mun ga kamar abin da muke neman da mun samu kuma irin wayan na yahudawan yanzu sun shigo cikin addini sun muna yawa kuma za ka gansu daga barawon kaza shi mai bin matan aure shi mai aure sake shi mai yus yus shi wani gaja gaja to dukansu an tara dukansu da al'adis shugabansu kuma ne shine anas kuma na zauna ne in cire shi musulunci arne ne eh anas arne ne kawar babban arne ne kuma allah na fushi da shi mala'iku na fushi da shi mu kuma muna fushi da shi tun da aka yi duniya aka yi su abu lahabi su abu wane ne abu ne abu ne da kofi wane ne ba taba samu arne irin anas ba saboda babu irin cin mutunci cin fuska da ya kai kalman da anas ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kan wannan kalma kawar ya kai a cire kan anas su yusuf yaya ko yusuf yaya ko yusuf menene ko yusuf alade ne wai wato wai shine mufti na munkirai muftin arna dan banza wai baka mufti wa ba ka mufti Allahu akbar eh, eh. wa ba ka mufti wai Yusuf yaya ko Yusuf yaya ba Yusuf yaya ba Yusuf gidanku ba ka ce wai kana wai kai mufti ne in aka in wani masala ya zo cikin musulunci ka gyara kai ka gyara matsalar cikin musulunci ne kada kanka ma kai musulmi ne kai musulmi kwarai ne kai arne da kai wai kai gyara musulmai duk wanda bai ra'ayi da molidi duka arne ne magana makare farin nan da kuka mai juyin magana nan to mu ma muna kan bakan mu duk wanda bai ra'ayi da molidi duka arne ne kafiri ne ba karban sallan shi aikin banza ne shi ke yi kuma da hujja bai ka ce wai kayan pipi ne ko kayan NDC ne yayan pipi su yi sita zuwa ce wai yayan dc suka yi wai ko masoyi ndc ka ce wai karya ne da jama'a ya sige ka bai yi sun bai make sense ya ya yanzu aka ga a ce wai ni npp ne a ce sitin ga a kufa da yayi sai ce wai ba kufa da yayi ba me ke gwada kamar ni in fatin ne ko da ba shi ba ni ba eh mu nawa ne eh wala ye da ko da ba mu bane mu ne kai kana birthday diyanka matan ka matanka birthday manzon Allah shine haramu don ka zama babban arne wallahi wallahi wallahi duk wanda ke kin molidi arne ne sai da cikakken musulmi don duk wanda ka ga yana molidi duka ba musulmi bane o ya wuce makamin musulmi saboda muna da salasa maratib mhm. muna da islam iman ihsan to wanda ke molidi shi makamin ihsan yake ba makamin islam ma yake ba ya wuce ya wuce iman makami ihsan ne yake na ce mutum kuma ya kai makami ihsan ko da ke wanga karatun ga duka ku gajojin mu kida ka ku ku san shi ba saboda naku ne son shugabanci maluma kuma suka ce wa hubbu zuhur yau na zuhur so a sani yana hana san ka kamar Anas John gaja wa wa wa kanka ya bubbuga ka tashi ka kana shafe shafe in ka waye kai shafe shafe ebony ebony ko ita ba ta shafe shafe kai gaja don ka gaja john wa wa wa wai ka kira shafe shafe don ka yi kyau ka tambaya wani wani kai wani kira ka yi ala ana batun kira yau za ka akwai wani na ni wani tilawon kurani shi ma ko yaran halika halikan gaba su wannan irin tilawan nan eh aya ke tilawan kur'ani tilawan kur'ani yana da sharati yana da inda in ka doko aya in ka kai da ka saya akwai inda ka doko wucin ka bai yayi wuce ka saya ka kuma koma ka doko akwai inda zaka doko ka je ka amma ka zo ka tambuna abin shi a ce ba kamar eh, waka sori ne eh ko shatawale shatawale ma fi ka murya hau ka ce har ka rasa ma abin da ka roki ka raba da molihi ka ce wai gay wallahi wallahi wallahi wallahi ba sinan ne da ya kai anas kuma duk jahalan da ya sai kama yana molidi ko yana ra'ayin molidi bai tanka anas ba duka to wallahi wallahi shi ma sinan ne ne dole ne ka sirme mai kawai ba shi ne ne ka fito kama kama na bo ka zauna daki kamar tabbatar da ka zauna daki kamar tabbatar da kawai ya je lahira kawai don arne ne yana muna barna cikin musulunci hujja na na farko shine mun ji bani dibe da kyau ko ba haka ba to sai ka consider tawon qur'anin da ake wujin ko da ba komi ne tilawar qur'anin da ake filin maulidi bi ma'ana tuna ka ce gay ya fi maulidi bi ma'ana gay nan ya fi tilawar qur'ani kenan kuma gay ya fi tarihin manzo Allah da ake bayarwa wajen nan kenan eh saboda in an ce in an ce phone in phone bai aiki ba phone bai turu ne phone ne wanda ke aiki kai kai kola kolin ka phone kenan sa an ka ce maulidi ba sunan nan ne maulidi ba na ce plaza shi ke wadda kamar sunan nan ne haramu abin da ake yi cikin plaza ne shi ne haramu in kai john ne bara gya ma yau lore da kake turan nan bai tashi sunan shi turu ba lore ba ne an na ce maulidi abinda ake filin maulidin shi ne maulidi ba sunan nan ba ko kuma larabci ko ne ba ka ji in ba ka jin larabci to ka je ka je mahar to ka je ka koyu ni ba wanda ma ke bani aushi ma sam sam sam sam ma yake babban bai hude wai wai Yusuf yaya ka ce wata mufti kana kallo yaro Anas yaro kankani ana cimma malami kamar mutunci ka kasa magana so da maula nan ake cimma malami ka mutunci ita e kaga mu an taba sha nan mu shiga jujjoyim ya tashi saboda me manzo Allah ya ce ko in ji sai na Ali wai wanda ya koya maka alif to ka ne cikin addini to ya ta ubana sai yau kai Yusuf yaya ana zagin malaminka kana zaune da fullan ka wai kai mufti mufti suwa mufti suwa manyan eh, malumman mu kenan duka wallahi wallahi ku in ba ku fito ku ma ana sanar da ba ku sinannu ne kowane malamin munkiri in baka fito kai ma ana sanaddi ba wani yaro kankani john wani jahili ya fito mana da certificate shi mana ya fito da certificate shi larabci larabci larabci wani awa ma bai yi kazo zo kana kana gama zina da bid'a in ba ka zama jahili ba ko jahili bai bai dokan bid'a ya gama da zina in ba ka zama jahili ba ka zo wai ka kafa hujja kana kafa hujja da zina ka zo ka dauko mai wani malami wani john john ka zo kana ce mana wai wai ya ce wai bid'a bid'a ya fi kaza to john yasa mutuwan da ya boni ta yi na ya fi na babanka gwamnati ta mutu tana dariya yi a ba boye komi yau mun fito mu fadi komi da sa nake cikin baki baki ba boye komi tun da ka ji kunyan ma'aiki ka ci manzo Allah mutunci ba to mun ci ba mutunci mu ci mutunci ubanka balle ma shi ma arne ne yanzu ake na wuta haka nan ne wallahi wallahi wallahi wallahi tafik na wuta don shi ma wai da shi wai da shi hana maulidi akra yana kan anya aka raba shi an raba shi ne sauran kai ma naka ka fito kai kuma ni ba abin da kuke ba wasu shi ana ana wani ta'awili molidi a bid'a ne amma bid'a ta hasana ne bid'a addini ne dole ne in dai ka musulmi ne dole ne ka maulidi ba ka molidi ka ne ne in ma ka yi ko ka yi ra'ayi abu biyu ne in ba ka yi ba to ka yi ra'ayi da masu yi in ba ke rai da masu yi ba to kai arne ne suna ka kafiri mene na addini kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu abinda Allah yake so ya yarda da shi shine addini kuma ba abinda Allah yake so ya yarda da shi kai maulidi ba shi san ba abinda Allah ya yarda da shi kai maulidi a tara na tashi alkiyoma taron kiyoma taron maulidi ne sisai da yake yau na ya bata in ba kira na don baka hayoyi da hadisai ne amma da yake kai john ne ko na baka ba ka zuwa kai nazari taron kiyoma taron kiyoma taron molidi za a yi kyau ranar allah da kanshi zai nashi molidi eh yanzu haka wan mu ke namu kiyoma allah zai nashi molidi in dai batun mutuwa ne da hisabi da menene tujin cire ranka in kai dan aljanna ne ka sani kai dan wuta ne ka sani to menene kuma shi an kai ma kuma an yi wani sayuwa ranan Allah dai ce to ni kuma ga masoyi na kuma ranar ba wanda ya isa kusanta da manzo Allah shi eh, eh, eh, ya yi kusa da Allah shi manzo Allah ranar na babanka ko da ke an ce wani lokaci ya kai amma ka yi sa'a wallahi ka yi sa'a sosai amma yusuf ya ya kai maka sa hankali an kara maka 5 minutes to wa kara min five minutes ko yusuf yaya ina kara maimaita maka malamin ka ana ana ci mai mutunci to ka fito in ka ce kai mufti ne ka ce mufti in ba wani ka daina mu ba kare mu gasoji ne an ce ka makamin mufti nan banza ne ka zama ma a sheikh an ce maka wata ne a sheikh ma kawai ka zama a sheikh a kira ka a sheikh malumma suka ce na farko alifin nan alif hadith ka haddace hadith dubu thousand yana kanka kuma ka harba wani hadith ma ba shi kanka wai kai mufti na biyu ka zama layinul qalb ko wannan kawai ta ba layinul qalb bane don ba ta ba annabi kai shirin Tun ka zo shakirin mini ni'matin layi mai mm. gode ma ubangiji da ni'iman da Allah ya maka in dai Allah ya maka ni'imar ilimi ka fito ka bar hannunsa sai kamar ya buga yayar tun ka zo ya amuru bil ma'ruf yana anil munkar ka zama mai horo kamar yadda Anas ya zo ya yi fakin burus ka bari ya san kamar a'a ya buga yayar so zuciya ya yi penet ya kama shi tun ka zo ha'ifullahi sirrin wa jaharan ka zama ko mai tsoron Allah sirri da a bayyane wanga siffofi biyar ga duka na shekhan ga duka ba ko guda baka da shi ko dai ya baka da shi ka ce da wata mufti muftin na wani mas'ala ka taba warwarewa cikin musulunci maulidi ma ya gagare ka maka fahimtar maulidi ma ya gagare ka ka bara fahimci maulidi ma ya gagare ka ka zo ka ce wata mufti ne muftin na ana zagi malami kamar ka kasa magana to in ka fito ka yi magana ba to albarka ilimin duka an kwace wallahi wallahi an kwace na fara karatar da kan da ya yi kawo bukuru irin anas malumar shi duka malumar shi duka yana rena su isa ban sai wata magana na amma ranmu ya bata eh ranmu a bace ne sosai kuma ana su mu da kai ne gobe ma mu da kai na babu eh salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sallama ya je da duk musulman duniya da duk masoya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To, ni ban so yi magana ba amma ya zama dole yi magana. Saboda mu masoya na annabi, mu 'yan darika mu Allah ya ba mu annabi, mu ke da annabi, gaya mu kowa. darikatu tijaniya duka muke da annabi annabi namu ne ina al'umma al'umma da mu yake mu in mu dari kata tijaniya ba kamar su anas masu gama ge da musulunci ba anas ya gama ge da musulunci ne to banda wannan kuma mutane na nan wasu na turai ba su duba su yi hustling su wasu na kuma si sun zo aure ba su duban auren su suna cewa wani muna ma anas hasada don saboda ilimin shi anas kamar ni yake wu in dai buruf ne buruf kamar ni yake aya nawa yake jiya yana jan aya ma yana mistake ni da ma kurani ma bai min yawa ba ma na san yana yana jan aya ma yana mistake ni da shi dai ne na anas ya fadi eh jama'a musulmai ku bar mu tashi sai saboda Allah ku bar mu tashi sai yanzu soyayya annabi ya bayyana fa duba alherin Allah ya gaida Shehu Ibrahim da Shehu Tijani inda Allah bai kawo su ba da kun ga irin Anas Masiya tanga da ba su bayan da annabi komi ba wallahi inda Allah bai zo da Shehu Ibrahim ba wallahi Anas da bai mai da annabi kowa wallahi eh yanzu haka cikin malaman munkirai duka malaman munkirai eh kana neman kaduru kaduru eh kaduru number one shine anes anes ne number one mu ba mu mu ba mu mai hasada wu don ni in dai dan ji wasin anes wallahi goma na ji wakan an zai zai wallahi in dai wasin anes in ji wasin anes wallahi goma kai goma ma na gangara bibi asafu ina kallon karuwar yamini in dan ji wazin anes me gama gai da musulunci eh ila ka da fanin ka na nan dai baka same fuliyar su ba eh wallahi to ba da alam bane wallahi eh in dai baka sansame rafanan ka ba eh tun kan su alhaji baturi da sauransu ba eh da sauransu ba lalle wallahi eh kai ba don halan ba ne don takalmin annabi muhammad ya fi karfin malam tofik ya fi karfin kai kai ya fi family ka duka takalmin shi ba annabi da kan shi ba eh kai ba kowa bane ni na ji sirikai american da kake american ba karatu ka koyi ba kai hosla ne ka hosla ne ka zo kai ma eh, malam sa ka hafa da ka karbi masallaci ka rike Eh? yanzu ka karbi ka kare ba mu taba wani abu ba yanzu da annabi za ka yi kana gama ge ge abinda kaza kaza o kaza kaza ya sa kamar mace ake sansamewa kaza kaza zakara biyu suna suna yaki kan mace saboda sansama kai. a ci suliyar namiji shi ya ma eh? in ba ka zama jahilin malami ba ka zo kuma kana misali eh ni ba su a kira wani ya kira kama wannan suna mu ba mu raga o ka san Allah Anas ko da babana ko na wallahi ta wanga ban magana wallahi na zage ta ko na zage shi don saboda ba su fi annabi ba takalmi annabi ya fi su ba kai ba wallahi wanda ta haife ni eh da wanda ya haife ni eh na rasa da Allah ko da su suka yi irin maganan banzar tanga wallahi da na zage su don saboda su ba kowa bane kan annabi kada ba kowa ba eh kana sa kana kana sa sunna kunya ni ba ko ni ke ni ciwo ba kamar wanda suke muna musu muna mai hasada ilimi nawa yake da shi ilimin shi nawa eh? na ce ni kurun shi inda burus ne mu da shi duka bruces ne mu duka masu burus ne mu da shi duka masu burus ne ya eh? kai ka bar iyayenka iyayenka da ba kowa ba ka bar su kana daraja su amma annabi dai kai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kawo ma dini fitina fitina ghana ana saman lafiya tun 1957 da kwamin kurma ya suwe ya ce ghana is free, is, free forever ka samu kake kanka kake abinda ka gan dama eh? wallahi in ka sake rayuwanka ka sake rayuwanka wallahi in ka sake anes wallahi ka sake rayuwanka gaba duk ran da kai maganan banza wallahi mun zo mu ma wallahi wallahi ka shi ma rasuwa ni suna na helegwe sarkin samaka ka zo sabon zango samaka duka na wani in koya mai plumbing mutum da ke gama geda dini allah ya kama ni ya ci kaga anas ka ta istighfari ya ce ka ta yi istighfari wallahi in ka gan anes wallahi ka na istighfari ba saboda mutum da ya gama ya gama musulunci da gay yanzu ka ba ni ba komi ke damuna ba ya shiga ta neman gafara to jahilan da ke bushin su ne sun doki suna aiki da shi ta yi wa mu abin da ya da ya ne amma bai shi ya shiga na rokan gafara eh shi da kanshi ya san yayi laifi wallahi in kun ji audio shin nan in kun ji video shin nan da zai fadi gay kasantan gay eh kasantan molidi ya fi gay da zai fadi wallahi yana shakka yana shakka da bakin shi don ya sa abin da zai fadi nan shi da kanshi ya sa abin da zai fadi nan is too much yanzu haka eh saboda Allah mutum ya yi wanga magana eh mutum ya yi wanga magana wai malami eh to inda ka fara sansame iyayenka ba eh to lalle kai ba dan halan bane tun da ga mun malam tofik ba uban ka bane haka muka ji ko ba uban ka bane in dai baban ka ne tofik to ka fito ka yi bayani mu duran da zaka zagi kai duran da kai ba annabi ba mun waje annabi gefe duk ran da zaka zagi masoyan shehu ibrahim ma ba mu barka balle shehu tijani wallahi annabi da shi mun ajiye shi matsayin shi daban ne babba kai nasir nasir haki bil haq mai taimakon gaskiya kan gaskiya wanda aka wanke zuciya shi da ruwan aljanna wanda Allah ba uban banda Allah ke masalati cikin annabawa shi annabi Muhammad wallahi ba wani dandurunwa. ba wani shage ba wani banza cikin ba annabi eh wanda Allah ke masalati shi annabi Muhammad saboda saboda girman shi kai mutu kai da kanka ma annabi ne saboda shi sunan shi aka halice ka da shi ka bata alitan nan saboda ka gan kanka kanka mimun ne ka zo Allah ya ka zuwa kirjin ka hawo ka zo kugu ka mimu ka zo kafan ka gano muhammadu kenan eh? ka ba ta sifin annabi ka ba ta sunan annabi ka ba ta sunan annabi mutum duka da sunan annabi aka yi aka alice shi sunan annabi kana so na mun dai gaddama mun da karya nake ma duba zane muhammadu yi shi siret ko kai shi yana kwance ka gani ka san kamar kai da kanka sunan annabi aka lice ka amma ka kare ka bata bodin ka bata sunan Kamar da ge ke son ya shigo muna, ge haka maulidi yake. Kun gane? kusan maulidi ma ya fi gai ka shi ma na ta zan zama wani magana da ku kuma ji kuma saboda Allah kamar yadda ge ke son ya shigo muna kazamancin ge haka maulidi yake kun gane kusan maulidi ma ya fi gai ka zama mummuna abu shi ma na ta ya zama magana da kuji bayani shi yayi <laughs> kuji bayani shi da zai fadi da zai fadi fa duba da zai fadi ya kai 3 seconds saboda ya faɗi da yake fadin nan ba gaskiya yake yi ba yana wasu hasi wallahi anas na rasa muku da wallahi ya yi shi da kashi ya yi wasu wasi yanzu haka wallahi ina mai da ya sani amma bai fitar kamar fir'auna ne ka gani anas kamar fir'auna ne kaga fir'auna ne zai mutu ya ga kamar wangan na yana mutu amma she waziri shi ce a kai fa kai Allah ne o to haka anas shi yana ga kamar shi ne yadda yake nan bai fito ya nemi gafara bai shi ya fadi na shi da kashi yana wasuwasi amma bai bari mutane su saka mai yayi wasuwasi wallahi anas yayi wasi wallahi yayi wasi shi da kanshi ya san kaman maganin da yake fadi na wasi na ciki ya kai 3 seconds 3 seconds eh wanda wata malami kana faida kana faida abin da ka ganda dama ni yana min ciwo malaman da rikan mu kuna wasa ilimi ba wasa ilimi na don anas ba ilimi yake so ba kuna bar mu da mu da shi ne burus da burus ne aya nawa yake ja aya nawa yake ja ni ne sarki samaka samaka samaka kakaf ni ne ni ne sarki sarauta sarauta yanko wallahi duba na rasa da Allah eh duk masoya annabi Muhammad ni na musu ka shaidi eh masoya annabi Muhammad duka ba wanda zai shiga wuta dole haka nan ne babu ba wani sam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kasa na kuma ka ta zagi salatul faki ka san salatin da Allah ke ma annabi gwada min aya ko gwada min hadisi ko ka gwada min wani ba annabi ya kawo ya gwada kamar ga salatin da Allah ke ma annabi amma ji Allah wai shi da malakun shi suna ma annabi salati in ji Allah ka san salatin da Allah ke ma annabi sai ka zo ka zamna ka tabbata ayoyi ta yi zufa don ya za a yi an karbi kudin mm, masallaci a baka sabila ka je ka ci ka ta karya ni ba da gafta amerika ka zo kudi ya kare kudi amerika duka ya kare kudi masallaci ka ke ci duka mun ci kudi amerika da ya kare yanzu kudi masallaci ka ke ci bari mu gaya ma gaskiya kai ba kowa ba ne don baka kai malam razak ba baka kai malam bashir yaddo ba ba ga su dan malamai da yawa sun fika ilimi suka fika daraja yo ana taro ba kira shi ba ba cikin malumman kai ahlus sunna faɗi wannan faɗi wannan bashir ba ya kwaci matan shi ya kuma kare reserve ba ya mai duka. Malam Bashiru ya kwace gelinka ma gelinka mata auren kama ya karbi da ya buga ya kare ka zo ka kashe kila za ka zo ka yi da annabi annabi tsarin ka ne annabi tsarin ka ne shi ya kashe kila mana duba wani abu kananan ka kasa hankali muna duniya da kai in ana ci ba wai ka girme ni sai da mu yi tsara in dai kana duniya ina duniya in kai ba bruce duka na yi burus kai saboda kai na fasa zuwa turai ina gana don zan yi annabi yaki ne sosai kanka kai kawai da malami alusunna ko kai kawai da malamin izala mun kirki ta kawai ne an yi taro ma taron malaman eh, izala ma ba sa ka ciki ba saboda baka da kunya yau no yau duwa barga mu last three weeks muna buga special a ah, gaba da ji yayi yayi yayi yayi menene ashe da ka zo ya girma kai masallacin nura amir ya fita saboda malam da ne mc last three weeks muna buga ball sai da na tam a daji a na muka da muka ne ka gashi ku ku ku ku ya ba ka da kunya ka ba ka so ba messi ka ne wanda ya nufin baban shi wasa ne da ya kan wasu ba yana wasa bane ya da kake yi da kake yi wasu wallahi ko hosla ne ina kai karatu shi ke zai ne kana wurin in an kama wani da ya ce shi gene shi ka da ko ni ka duba wallahi na rasa da Allah ni kiyo mama ban duba ko makabira taso taso kaga taso wallahi ba duwa ni da kai mu ga wurin kabari wallahi sarauta anas wallahi ni ba addu'a ni da kai mu ga mu makabira wallahi ba addu'a sam mutu a za a dusa ni leninka ba addu'a wallahi kullum na roƙon Allah da outside wurin babanka duka ni ba roƙon Allah ja bisa ni side wurin ba saboda wurin ba rahama makabira akwai da rahama suke yo da ka gama fitina kuma shi ka je kan nof ne su kuma ba su san haka ba saboda duba wallahi ana su wazi kasuwa su gosi tuwasi yake yawo wazi ka bai zuwa ko ina sha tuwa su gosi tosi amma k'a ga sauran malaman ni na da muka je bolga na je na buga wa ana buga wazin malam bashiru si shi ne kai wazi kasuwa su gosi tosi yake yawo aswasi aswasi ma ba ko ina ba Share the program, let's go. Kuma ka zama politician, malami ne politician.

lokacin da kufo da ya sofa fa bai tashi ba da kai magana wa kuwa annabi muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da takalmi annabi aka wani goma na tashi takalmin shi ba annabi da kanshi ba eh, wanda bai daraja ba wani bai daraja ba shi ki ba baban shi bane o an ba mu history ku history da kyau in ya ce kare nake ya yanzu ni da shi ya gwada min wane ne uban shi daga kai fari fafafafafafafe eh, eh, an mai <laughs> da zo ka kazo fullan kan nan an gaya muna ko abu ciki jan fullan nan ba ka taba fitowa ba inda inda anes inda gaskiya fullan da ba komai ciki ran da ka zo wazi ko ka zo kan abiga eh kan mambari kan nan ka bude fullan ka ce in ji hello ga sarki sama ka wa ko na ciki kudu ba akwai saboda Allah fullan da kake sa wajen nan shi muke son ka gwada ma cikin wurin da ladisi duka kaka boye annabi sa ka ne mm, mm, mm, sai da wasu kai kai kai hosla kana turai hosla kana turai baka duba ka nemi kudin ka kana ji da hana sigana kuma shi ku cewa muna mai baki ciki wadai ma ne baki ciki me ya taba yi masu wasu constituency eh me ya taba me ya taba me ya taba yi me ya taba yi cikin addinin musulunci na su wasu constituency mutane na ya tubar da su malami ya politics eh? malami kana politics kuma gelin babanka foma gelin babanka tana nan yanzu aka yi ta da kanta ta don ta yar da rika ne ta ce mu da tana da rekodin kwami ni ka da aka bani nayo ni na gaya muku ba in dai anes in ya ce kare nake ya fito ya ce tofik baban shi ne ba baban shi bane mu wanda ta ba mu hisiri ni ta da baban suka tashi ya ya duba mu ba muna ma raddi don komi bane muna ma raddi don annabi muhammad ne wallahi maulidi ba saran ka bane wallahi maulidi duba maulidin maulidin da aka yi da yi ma na wataniya ko wurin kakana wallahi maulidin ya girma tofik don hundred and something years kenan hundred and something years kenan ke tafiyan na ya ce ya bar si to haka ne su wallahi ka ta kabar maulidi ba kai ba in diyoyinka Allah ya shirya da su su zo da rika amma in dai sun saura ciki to ko su su mutu su bar maulidi shi yasa ni magana na duka ba muna mai hasada bane ba muna mai komi bane ko ba wai ni ba taba jin wasin shi ba don ni ban son wasin shi amma saboda ya taba annabi Muhammad don iyayen shi ba kowa bane ta annabi eh. ko duniyan ga iyayen shi ba kowa bane kan wasu duniyan ga wallahi kan malaman rika su ba kowa ba ne wallahi shasha hannes wallahi ka tuba ka tuba da yamma mutane ka ka tuba in kuma kana kan bakan ka mu ba ruwanmu mu da muri ka annabi shasha iyaye karshen magana na wallahi ku fita yaran ku makarantar nan in dai ba ku so na ci sule su guda guda ba ya jira ya faru wallahi ya jira ya faru wani malami wallahi ya kwana da yaran makaranta guda uku maza suliyansu shi yasa makarantar nan wallahi ku a akira ma an yi wani yanzu abin da ya fara yawo eh, ya fara yawo nawo kun gani da ya kane ya yadda ma da gin shi sa magana na duka kenan addu'an da zan yi Allah ba mu zama lafiya gana shugabanninmu da manyan malamanmu duka Allah taimake su wanda suka rasu tun zamanin annabi adam har zuwa yau Allah ya musu rahama sha'annanmu albarkacin darajar annabi muhammad Allah ya ba su aljanna kyauta su da iyayenmu duka Allah taimake su Allah ya ba su sa da rabon aljanna kuma gana matasanmu da wanda suke da ilimin da wanda ba su da ilimin Allah kai ne sarki Allah ka sare kowa kuma Allah mun roke ka wanga masifan malami Allah ka taushe zuciyar shi ya bar abin da yake yi kuma kuma wanda na yi maganan ga inda bai mai dadi ba in dai bai mai daji ba eh duk wanda na yi maganan ga in dai bai mai daji ba eh in dai bai mai daji ba wallahi lalle bai son annabi muhammad wallahi allah kiyaye ka wallahi in dai in na yi magana ga wanda bai mai dadi ba yake musu wallahi na rasa da allah bai shi ba masoyi annabi ba ne don mun samu wasu mutiran da yawa wasu da bai gyara ba akwai da ya ce mai ma malamin shi ne amma maganin da yi nan bai gyara ba wayan na ke fadin mai masu gaskiya suna bin suna bin shugaba da adalci amma ni da abin da nake so ku tafi gaya mai gaskiya don yaro ne anas yaro ne yake tashi na ce ba anas inda ka sagi ka yi sagi iyalan gidan annabi wallahi na rama mun wallahi eh, wallahi duk wanda ka taba wallahi duk wanda ka taba canan mun da ka taba duka bamu barin ka wallahi sai sa Allah ya ba mu sa da rabo duniya da lahira Allah kara mu da soyayyan annabi Muhammad Allah taimake mu Allah ya kiyaye mu da wanga shairin malami Allah ya muna nisa da shi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi hankuri da mu Allah ya yi hankuri da mu Allah ya ba mu sa bon aljanna amin kuma gana gana kuma shi Allah ya ba mu zaman lafiya kuma shugaban mu sarkin arna yanyina ya wura Allah ya taimake shi Allah ya ba shi sa da rabo abin da yake nema duniya da lahira Allah ya ba shi sannan akufado shi kuma Allah ya taimake shi abin da yake so Allah ya ba bashi manyan shugaban ghana duka duka mp duka ministers duka allah ya kiyaye su manyan mu na sabon zango especially honorable assemblyman alhaji bawa allah ya taimake shi allah ya taimake shi allah ya sa ya rika mu rikawan kwarai salamu alaikum jama'a gode kai sarkin fifi. Samun kuri. Address, Ba ma inda na zufa. da kaje. Amin. Amin. Amin.